This is the voice of America. The Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 masu mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol fm da kuma niyya su ma masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar muku da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu tsaron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum tare da Bello Galadanci da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne muke muku barka da sallah ga dokacin al'ummar musulmi ko ina suke a duniya saboda kammala azumin watan Ramadana lafiya. Ga kanun labarai. To musulmai a duk faɗin duniya na yin bukukuwan sallah ta ƙarama kenan da ke zuwa a ƙarshen watan azumin Ramadana. dubban magoya bayan hambararren shugaban morsi a masar sun taru a birnin alkahira suna yin addu'o'i da bukukuwan karamar sallah a sansanonin da suka kafa domin zanga-zanga duk da cewa gwamnati ta yi musu kashe don barin waɗannan sansanoni wasu jirage masu tafiya tsakanin ƙasashe sun dawo aiki a tashar jirgin sama da ya fi kowanne girma a ƙasar kenya kwana ɗaya kenan bayan da wani mummunan gobara ya tarwatsa sashen karɓar jirage da ke zuwa daga ƙasashen ƙetare to allah kyauta asaitaccen hawan daba a fadar mai martaba sarkin musulmi ne ya biyo bayan sallatar raka'o'i biyu na idil fitr to sai dai kuma yanayin taɓarɓarewar tsaro da ya addabi najeriya shine ya ɗauke hankalin jawabin barka da sallah da mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad yake yi wa dukkan musulman najeriya a bana muna tafe da takaitattun rahotanni kan yadda aka gudanar da bukukuwan sallah a wasu jihohin najeriya jimmai ali za ta gabatar da shirin gaishe-gaishen sallah amma da farko ga labaran duniya tukuna. jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da sallah musulmai a duk faɗin duniya na yin bukukuwan sallah karama da ke zuwa ƙarshen watan azumin ramadana mabiya addinin musulunci sun taru a masallatai a ƙasar indonesia ƙasar da tafi kowace ƙasa yau musulmai a duniya domin fara bukukuwan yau alhamis saudiya ƙasar da ke ɗauke da wurare mafi tsarki ga musulmai a can ma an fara bukukuwan ne yau dinnan tare da musulmai a ƙasar syria da kuma ƙasar malaysia taron mabiya addinin sun yi addu'o'i da nuna farin cikinsu a dandalin tahrir da ke birnin alkahira yayin da shugabannin rikon masar suka yi addu'o'i a wani masallaci da ke babban birnin wannan ƙasa shugaban amurka barack obama ya yi wa musulmai fatan biki mai albarka da farin ciki kuma ya kira azumi a matsayin wani tuni na godiya da tausayi a najeriya rahotanni sun nuna cewa ana ta yin bukukuwan sallah cikin walwala ga takaitattun rahotanni daga wasu daga cikin wakilanmu asaitaccen hawan daba a fadar mai martaba sarkin musulmi ne ya biyo bayan sallatar raka'o'i biyu na idil fitr inda a bana kusan dukkan sarakuna a jihar sokoto suka yi hawa to sai dai kuma yanayin taɓarɓarewar tsaro da ya addabi najeriya shine ya ɗauke hankalin jawabin barka da sallah da mai martaba sarkin musulmi muhammadu sa'ad yake yi wa dukkan musulman najeriya a bana maganar tsaro muhimmiya ce kwarai a gare mu kuma al'amari ne da ya shafi kowane mu don haka ya kamata mu zama fadage a koyaushe ga duk abin da zai kawo bana barazana ga zaman lafiya da tsaro a ƙasar nan tamu mai martaba sarkin musulmi ya bayyana mamakin yadda wasu suke suka akan kwamitin duba kalubalen tsaro da sasantawa da gwamnatin tarayya ta kafa masu kira da arusa wannan kwamitin muna ganin marasa kishin kasa ne kuma marasa zaman lafiya muna ganin ya dace a ba wannan kwamiti dama da cikakken haɗin kai ta yadda zai gudanar da aikinsa mun aminta da aikin wannan kwamiti kuma za mu ci gaba da bashi cikakken goyon baya muna kare kira ga duk jama'ar ƙasar nan musulmi da wanda ba musulmi ba da mu yi ƙoƙarin aiki da karantarwa addinanmu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sheikh Abubakar Jibrin kenan babban limamin masallacin Juma'a na harabar tsohuwar jami'ar Bayero a nan Kano. bayan da ya jagoranci sallar idi ta bana dubban al'ummar musulmi maza da mata manya da yara ne suka halarci sallar ta yau wadda ta gudana cikin lumana da salama Dr. Muhammad Sani Ayagi shine ya fassara kudubar da malamin ya gabatar. Ya ji hankalinmu akan cewa ya wajaba Wata Ramadan ya zamo abun koyi a tare da mu a sauran rariku. Wasu daga cikin waɗanda suka halarci sallar ta yau sun bayyana abubuwan da suka koya daga shehin malamin. Na ɗauke na ɗauke abubuwa da malam kamar tsoron Allah da kawa da karatun alkur'ani da abubuwa da yawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria kamar jihohin Borno da Yobe a jihar Adamawa ma ana gudanar da bukukuwan sallar azumin ne cikin yanayin dokar taɓaci inda tun da sanyin safiya al'ummar musulmi suka yi dango zuwa masallatan idi da miraka a biyu ta nafila bayan nan ne kuma suka ci gaba da ta juna murna ta hanyar ziyarce-ziyarce da kuma wasu nau'o'in nishaɗi yayin da hakimai shugabanni da kuma sauran jami'an gwamnati aka zace zuwa fada mai martaba lamidan adamawa da na sarkin mubi da kuma fadar ga wani ganye don gaisuwar sallah kamar yadda aka saba bisa al'ada inda kamar kowace shekara shugaban majalisar sarakunan jihar kuma lamidan adamawa dr muhammadu barkin da aliyu mustapha ya mika sakon sallah ana wannan rana ta karamar sallah saboda haka ina yi wa dukkan musulmi barka da shan ruwa da fatan allah ya ba mu ladan azuminmu da kuma an shi dukkan roƙonmu na alheri shi kuma maimaita mana amin ibrahima abdulaziz daga yola a Najeriya. Madalla akwai waɗannan cikakkun rahotannin a shafinmu na voahausa.com. Kuna sauran labarai daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dabban magoya bayan hambararren shugaba Morsi a Masar sun taru a birnin Alkahira suna yin addu'o'i da bukukuwan ƙaramar sallah a sansanonin da suka kafa domin zanga-zanga. duk da cewa gwamnati ta yi musu kashedin barin waɗannan sansanoni. Wasu jirage masu tafiya tsakanin ƙasashe sun dawo aiki a tashar jirgin saman da ya fi kowanne girma a ƙasar Kenya kwana ɗaya kenan bayan da wani mummunan gobara ya tarwatsa sashen karɓar jirage da ke zuwa daga ƙasashen ƙetare. hukumar kula da tashar yau alhamis ta ce tana kafa sashen wucin gadi na karɓar fasinjoji daga ƙasashen ƙetare a tashar da ke birnin nairobi kuma tana yunkurin ne wajen gani aiki ya dawo kamar yadda aka saba jami'an gwamnatin Siriya sun karyata rahotannin da ke cewa an kai wa jerin gwanon motocin shugaba Bashar al-Assad har yau Alhamis a lokacin da yake kan hanyar shi zuwa masallaci a birnin Damascus. A ƙarshe kuma a ƙasar India, wato ko in ce ƙasar India dai tana zargin ƙasar Pakistan da kai wani mummunan harin da ya kashe sojojin India a yankin Kashmir da ake rigingimu a kai. Ministan tsaron India AK Anthony ya faɗa yau Alhamis cewa a fili yake an yi amfani da sojoji na musamman daga Pakistan wajen kai harin na ranar Talata a wani wajen wato tsayawar sojin India kuma wannan lamari dai ya kashe sojojin Indiya su biyar. Ƙasar Pakistan dai ta karyata wannan kazafi kuma a halin da ake ciki pakistan ta zargi sojojin india da raunata wani farar hula dan asalin pakistan wanda ya ji ciwo a lokacin da ya samu kanshi tsakanin hare-hare na bakin iyakoki waɗannan al'amuran sun zo ne a daidai lokacin da ƙasashen guda biyu suke tunanin fara tattaunawar zaman lafiya wanda ya samu turjiya a watan janairu labaran duniya kenan gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc ta madalla kamar yadda ka sani yau take sallah kuma bisa al'ada duk shekara muna gabatar muku da shirin gaishe-gaishen sallah ga Jummai Ali. Ma sauraro yau fa take sallah. कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के हो कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा न जा दिल तोड़ के हो रुक जान जा दिल तोड़ के Ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da gaishe-gaishen sallah kashi na biyu kamar yadda muka yi muku alkawari. तेरे हाथों में है मेरी डोरी जैसे कच्चे धागे से मैं आया ऐसे तेरे हाथों में है मेरी डोरी कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना वापस मेरा दिल मोड़ के ए, ए, कांची रे कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा To, kafin a ah, waɗanda suke son su miƙa gaishe-gaishen sallah su shigo wannan zauren, ga daraktan muryar amurka nan david enso shi ma da na shiga gaisuwar sallar ga masu assalamu alaikum i'm david ensor the director of the voice of america in washington d.c on behalf of everyone here at voa i want to wish our muslim viewers and listeners eid mubarak Assalamu alaikum sunana David Inso ni ne shugaban gidan rediyon mura Amurka da ke birnin Washington DC a madadin dukkan ma'anan gidan rediyon voa ina taya daukacin dukkan musulmin duniyar nan masu sauraron mu barka da sallah eid mubarak muna fatan cewa wannan aikin namu na kawo muku labarai da bayanai zai daɗa inganta kusancinmu da mu da juna a wannan lokaci na sabunta zumunci da cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin al'umma muna ƙara gode muku da kasancewa ta da gidan rediyon nan namu na murya amurka wasalamu alaikum To malamai yanzu kuma gare ku ku miƙa naku gashe-gashen. To wasalamu alaikum ni ce Zara Baba Musa daga Amerika nake isar da gaisuwar sallah ga 'yan uwana da baki dai ga Amerika. Na farko ina gaida Alhaji Ibrahim sarkin fadan kumashi Allah ya kiyaye ka. Da Alhaji Sumaila mai talma da Alhaji Amadu Alhassan, na Hajiya Laila, Hajiya Rama da mana saya anti hindu da magajiya hajiya amina bunkasa duka ina musu gaisuwa murka da sallah daga london kuma ina gaida hajiya huzaima kande mai talma hamdiya sadat da matan shi da sharif alhaji alhaji alada sana da babana baban yara da umma babba daga najeriya ina gaida ya sa'adatu dewo da mijinta mai da abubakar abdullahi hajiya hajiyan banki gidan alhaji audu dewu duka ina musu fatan barka da sallah da babana kuma wa fatayar daga kano da adilu da sauran yan uwa duka baki dai ina musu gaisuwan barka da sallah babana daga kumashi ina gaida alhaji amuda sarkin eh, alhaji amuda babana da alhaji ridwano barau da 'yan gidan atuwa ina gaida 'yan gidan malam audu dan tano da yaye na gidan larabawa duka baki daya sannan ina gaida 'yan uwana hajiya jami audu gidan kudi ba wasa ba hajiya aisha alhaji labaran da hajiya agadabu imrana tofada yan maryam matan abbas da hajiya sadiya da yan gidan atuwa duka ina musu gaisuwa da gidan da hafsat baban zaria daga Akra da hajiya sadiya gada duka na fatan wan gaisuwa ya tadda su lafiya na gaida duk jama'a baki da allah saka da alheri salamu alaikum salamu alaikum ni ne da musa ina isar da gaisuwar sallah zuwa ga malamai na duka na darul qur'an da malam muhammad munir da malam farid ali amin da baba anti da malam ramadan da malam shatir da malam umar da kowa da hadiya amina da ke bobai da hidayatu mustapha da yan uwa na mardiya jibrin hajiya bawo da su bebi da madam da kowa ina gaida kowa da yan gidan atuwa da yan sife da kowa da malam mahmuda da malam rashad da malam rashad da hajiya Jara da sarkin fada kumashi baki da ya sarkin fada allah kiyaye ka da hajiya tatuwa da hajiya anti da mai tuwo da kowa da babana jibrin da ke holland da aminu da, da yasa'a da ke akotiyalai da dr tanko da dr tanko da malam da suke london da baby maryam big sis kenan da 'yan najeriya kuma ina gaida ya yi jami da farida da yasmin da su fa'iza da kowa da zaria da big anti da kanta ya sa <laughs> to ina fata wanga gaisuwa zai kai gare ku a huta lafiya salamu alaikum Allah ya ji kan hajiya bar mani cuge. To waɗannan gaishe-gaishe na sallah suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga malamai na gaba da gaishe gashen su. Assalamu alaikum sunana Muhammad Hassan daga Hartford, Connecticut. Ina isar da gaisuwa tare da fatan an yi sallah lafiya ga 'yan uwana da abokan arziki. Da farko ina gaida kawuna Alhaji Abbas Muhammad na Zubar a Kano tare da Prince Aminu Muhammad a Bauchi. tare da hajiya mamalare da alhaji dan juma mai taba a jas ina kuma gaida yan uwana hajiya hadiza a tela tare da shehu aiki sai yaro a jas ina kuma gaida kannena hajiya jummai a misal tare da ibrahim yalo a kano hajiya yalwa abdullahi mai kano tare da mairo nasara da altine dukansu a jas ina kuma gaida muhammad abubakar mj aminu kola awal karamba alhaji babuga dukansu a jas na kuma isar da fatan an sha ruwa lafiya ga salisu abdullahi a lagos tare da muhammad lawal na export promotion a abuja daga karshe ina isar da ta'aziyya ga burema muhammad wajen rasuwar yayinsa dan ladi da mudi babai tare da fatan ubangiji ya saka musu da aljannar firdausi daga karshe ina wa hukun dumbunin jama'a ga sha ruwa lafiya na gode muhammad hassan assalamu alaikum ni ne tahirin daga amurka ina gaida duk mutanen kano in banna masu gaisuwan taziya na malam allah kan malam ina sarki gaisuwa to da farko ina gaida mutanen kofar wambari malam kabiru jinjiri akawu dallame bulus nasiru aliya alhaji hafizu a kofar mata kuma ina gaida salisu bage rabiu pele sani baba aminu audu bala buhari ibrahim buhari kiba tambaya ango a sabon sara kano ina gaida abdulsalami tanimu abdulrahman aminu da fage kuma ina gaida alhaji mansur ina gaida audu akilili da sadi da ibrahim masta a jos kuma ina gaida malam audu scientist da tijjani Chirilai, sanan da gado yan taya da dambala yahaya kwarkwar hajiya mai jidda nuhu gemu gemu muhammadu yalo komanda ado gwaska nasiru na kande salisu na kande mu'azzamu na kande ali ganda na kande da balada a kuma shi kuma ina gaida sarkin zango alhaji faruk fk da malam rashad sa'ana a gidanmu kuma gidan malam abdullahi dan tana ina gaida nafisa baba shek sa'annan da sarkin balantiya da kannina yusuf mummuni da isa ina gaida sarkin ina gaida sarkin bare-bari na kumashi sana ingila kuma ina gaida ajiya kande alhaji ruwanu sharif sadat hamdiya abbas alhaji tofik a japan kuma ina gaida badawi a jaman kuma ina gaida nasiru masa'udu hajiya kubura sa'annan da abdullahi to a sabon sarar kano sa'annan kuma ina gaida sarki sarkin fada da yahaya gentleman ina gaida sarkin yarbawa na kumashi duka ina muku fatan an salla lafiya ne alhaji ibrahim mai talma sarkin fadan kumashi ina gaisuwa na sallah zuwa ga sarkin zango alhaji umar faruku da fadawa baki daya na gaisuwa zuwa ga sarkin bari bari alhaji muhammad nasiru alhassan barau kumashi. na gaida na mai aiki na kuma hajiya nura alhaji ibrahim mai tarma na gaida sarkin balantiya alhaji yusuf amuda na gaida kuma alhaji ango abdullahi da hajiya hawa'u samuri da hajiya sa'adatu da mijinta duka a zaria na gaida zuri'an gidan malam abdantano da zuri'an gidan alhaji alhassan barau da zuri'an gidan alhaji mai tarma allah ya samu sallah lafiya wassala. salamu alaikum ni ce hajiya kubris daga america so ina gaida yan kuma shiga baki daya ina gaida kannina da masoyaina duka ina gaida kani na tallafi marayan allah da bara'atu bara'atu min allah yau ga sistan ki ina new york na zo lafiya kuma na kira ne kuma gashi a duk wani in kina nan so ki shakata da wannan faifan da za a buga bayan gaisuwan nan sannan kuma mutane a kuciyar baki daya kauye na ina gaida kowa da kowa kuma shi baki daya muna gaida kowa ma ashraf man rabi kuma ban bar ku baya ba allah ya raya mini ku allah ya raya ɗiyan ko dan kowa to salamu alaikum to allah ya maimaita mana ku amin amin amin na gode anti jummai ni ne alhaji bas ina gaida mutanen kuma shi duka baki daya muna gaida kowa da kowa musulman da suka gabata tun zamina na ba adam zuwa yau Allah jikansu Allah ramshe su Allah sa su huta mu kuma namu yayi Allah kyauta makomanmu assalamu alaikum sauraro laifin daɗi aka ce ƙarewa. Ƙarshen gashe-gashen sallah kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sallah bikin rana ɗaya ta wuce ta bar wawa da bashi. Allah ya maimaita mana ya sa mu gana baɗin lafiya. Allah kuma shi karɓi ayyukanmu na ibada, shi sa mu cikin zaɓaɓɓun bayansa. tare da fatan za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya jimmai alice a madadin dukkanmu daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc muke wa masu mu fatan alheri ba balle in zaune wai ha'in sai zan hu gwamaran giwa mai ban tsoro na habu zan ibrahim kyalkeci mai wawan kura ɗan yaro zaki mai zalin ƙarfi ɗan iro kowa ya san kowa katsina wanda ko da kuda kana wanda da mutanen zazzau ga walaya da jasawa namu Hillani yola, shata shiga gwamben kai ne, balle baucin ya kuhu, sha ta hibar barnonni ne, sun san na san su, shata ne, kuma kaka. lami kiɗa sana'an shata cinikin shata waka ita na iya ita na tsare aiki na kenan waka ku taya mani ku ‘ya'yana anda kan ya yarda har yanzu ni ke ta ta gari ya yan gado na gani na na gagara abin nan kuma su ne na amsa sun yadda ko don tilas Allah ka da dole madalla a gaishe ki ana tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc inda agogo muke cewa kusan karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da shida na safe Allah ku ba mu goyon baya. Allura ta da shan inna, allura ku ba ta da illa ba ta cutar wako. Do an ku kawo ‘ya'ya wajen ɗiga musu allura. Allura dubo ko ta baki allura ko ba ta da illa. Domin an kira ga mutane. So, madalla ana dai tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To musulmai a duk faɗin duniya na yin bukukuwan sallah karama da ke zuwa ƙarshen watan azumin Ramadana. Mabiya addinin musulunci sun taru a masallatai a ƙasar Indonesia, ƙasar da ta fi kowace ƙasa yawan musulmai a duniya domin fara bukukuwan yau Alhamis. Saudiya ƙasar da ke ɗauke da wurare mafi tsarki ga musulmi, a can ma an fara bukukuwan ne yau ɗinnan tare da musulmai a ƙasar Syria da kuma ƙasar Malaysia. Dubban magoya bayan hambararren shugaba Muhammad Morsi a ƙasar Masar sun taru a birnin Alkahira suna yin addu'o'i da bukukuwan ƙaramar sallah a sansanonin da suka kafa domin zanga-zanga. Duk da cewa kuwa gwamnati ta yi musu kashe don barin waɗannan sansanoni. Wasu jirage masu tafiya tsakanin ƙasashe sun dawo aiki a tashar jirgin saman da ya fi kowanne girma a ƙasar Kenya kwana ɗaya kenan bayan da wani mummunan gobara ya tarwatsa sashen karɓar jirage da ke zuwa daga ƙasashen ketare. Hukumar kula da tashar yau Alhamis ta ce tana kafa sashen wucin gadi na karɓar fasinjoji daga kasashen kitare a tashar da ke birnin Nairobi kuma tana yunkuri wajen ganin aiki ya dawo kamar yadda aka saba. Jami'an gwamnatin Siriya sun karyata rahotannin da ke cewa an kai wa jerin gwanan motocin shugaba Bashar al-Assad hari yau Alhamis a lokacin da yake kan hanyar shi zuwa masallaci a birnin Damascus. To, madalla gaishe ka, masu aro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan la'asariya sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu kawo muku wani sabon shiri inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan yadda a gudanar da bukukuwan sallah. kamin na madadin Bello Habib Galadanci da Julie Leathers Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata. a nan nisa ba mam aliyu a madadin sauran abokan aiki muke ƙara taya masu aro da suke bukukuwan sallah murnar garin wannan rana Allah Ubangiji ya maimaita sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa a zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.